daren sha biyu ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi na da shekara 1436 daidai da ranar 4 ga watan disamba shekara ta 2014 wannan shi ne majalisi na 37 daga cikin jerin giyar karatattukan littafin hikbatun minar tarih wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin tantance rigingimu da yin bayani na gaskiya dangane da irin rabuwar ainihin wato ra'ayi da fitintunu da suka biyo baya da rigimar da ta faru tun daga kashe manzan tun daga ainihin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe Husaini dan Aliyu radiyallahu anhuma rigingimun da suka raba kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda a yanzu ake cewa musulmai idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna bibiye da wannan malami a inda yake mana bayanai da suka shafi ainihin wato halifancin khalifa na uku shine Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda a karatun da muka yi a baya mun ji irin amsoshin da malam Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis ya bayar dangane da tuhume-tuhume waɗanda ainihin 'yan tagife 'yan tawaye 'yan juyin mulki suka yi wa sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda mun gama karanta wannan ainihin mas'ala za mu tashi inda mala yake cewa al-mabhathu as-sadis maqtal Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wato mas'ala ta shida a wannan littafi ko a wannan babi shine bayani dangane da kashe sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda idan jama'a za su tuna a daidai lokacin da muka tashi karatu a baya sai muka ce insha Allahu za mu kokarin mu tattauna maganganu dangane da matsala ta shafi ainihin wato a darajar rayuwa da haramcin kisa da hukuncin kisa a musulunci da kuma abubuwan da ke da alaka da haka amma har a yanzu ina ganin shawara ta tsaye akan cewa za mu ƙara jinkirta wannan magana zuwa wani lokaci da ce insha Allah don magana ce da nake fatan za mu tsaya mu yi ta dalla dalla kaset biyu zuwa uku a ɗauka ba wai za mu taƙaita ne kawai akan ayoyi da maganganu ba a'a za mu yi ƙoƙarin mu yi mu'alajan abin ne a yadda take faruwa a zamani akwai littafi da wani babban malami mai suna abul hasan mustapha ibn ismail salmani mutumin saudi arabia ya rubuta mai suna fitnatu tafjirat wal ikhtiyalat al asbabu al atharu al ilaj ka gan shi nan fitinan buga bom da kashe mutane irin da ake a zamanin nan meye dalilin da ke jawo shi Me abubuwan da yake haifawa na bala'i kuma ya kamata a magance ina ganin wannan zai fi alaƙa da zamaninmu ba wai kawai magana akan hukuncin kisa kadai ba da aka za mu zo tafi nan za mu yi samari ɗin muhimman abubuwan da ke cikin shi sha Allah mun je daidai gabar da ya kamata magana akan fitnatu tafjirat fitinar bala'in da ake fama da shi na buga mababai ko ina masallaci asibiti coci gidan yari kasuwa tasha ko'ina ka ji na tashi wal iktiyalat da kuma kashe mutane yau a kashe wannan mai kuɗi gobe a kashe wancan malami jiwa a kashe wancan saurayi tsoho matashi ɗan sanda jami'in tsaro shugaba talaka kowa ka ji an kashe shi me ke jawo wannan me ya sababin da suke kawo haka menene bala'in da aka gerawa a cikin al'umma sannan yi kamata ba magance shi insha Allah za mu zo zamu wannan lecture a wani waje can gaba a littafin nan insha Allah Allah ubangiji ya sa mu dace insha Allah idan an zo za a yi haka Allah ya sa mu dace a yanzu bari mu ci gaba da wato zamu yi haka ne saboda ya zama karatun ya tafi tare da zamani ba wai kawai magana akan Allah ya ce a manzan Allah ya ce wannan hadisi tunda ana karanta su amma yadda waƙiya take a zamanance Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma alakar abin da zamani domin ka'idar karatu a kowane fanni ne shine zama zai iya magancewa mutane da suke rayuwa a wannan lokacin wata matsalarsu. su in ba bai da wani amfani kowane irin karatu ne in dai bai da alaka da rayuwar da kuke da bai da wani amfani gari duk abin da za a je a koyar da misali a microbiology ko a physics idan mutanen wannan wuraren suka kasa warware wa al'ummar da ke rayuwa a yanzu wata matsala ku ta bai da amfani karatu ma'ana yanzu yan microbiology ya kamata su gano me yasa kunun aya da ya kwana yake lalacewa ko ya kamata su gano wannan ya za a yi kuma a ajiye shi yadda lalacewa da wuri yadda ka aje martini yake wata shida bata lalace ba me yasa kunun aya ya kwana dai sai lalace ya kamata su sani da zai mu mutane da wannan ko kaga sun taimaki masu sai da kunun aya ke kwarai ko yana samuwa littafi yana samuwa a kasuwa insha Allah haka yake mujalladi daya iya kashi kenan insha Allah a takaicen takaitawa malam yake cewa ba'da an uthirat hadhihi al-umuru ala Uthman bayan an jawo waɗannan maganganu an faɗa an danganta su ga Uthman dan Affan Allah ya ƙara masa yadda kharaja unasun min ahli basara sai wasu tarin mutane suka fito daga ƙasar basra ta iraki kenan wa unasun min ahli kufa da wasu mutane daga ƙasar kufa ita ma ta iraki kenan wa unasun min ahli misra da wasu mutane kuma daga cikin mutanen ƙasar misra ilal madinati har zuwa ƙasar madina fi sanatil khamisa wa thalathina min hijratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sun fito a shekara ta hijira da shekara 35 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina dama kuma mutanen waɗannan garuruwan gaba ɗayan su fitinannu ne mutanen kufa da basara da misra har yanzu haka suke kowa zai ba da wannan shida har yanzu duka waɗannan garuruwan garuruwan fitina ne ba a gama wata fitina sai an fara wata ba a gama wata fitina sai an fara wata haka mutanen waɗannan garuruwa suke rayuwa ina ba da mafahimci wannan waɗannan mutane suka taru shi kenan suka taho yudhiruna annahum yuriduna alhajja wa qad abtalu alkhuruja ala uthmana suna nuna kamar sun fito aikin haji ne kowa ya fito da haramarsa ya ɗau harama kamar za shi aikin haji dama kuma lokacin watannin aikin hajji sun fuskanto don sun fara wani tafiya ne a cikin watan sha'aban galibi sun iso madina kamar da zamu zo mu ji a watan dhulhijja a kwanakin aikin hajji in fact bayan ma an gama aikin hajji kamar sun dawo madina da suna ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran da ake ziyara addinin musulunci shine sai mala yake cewa wa qad abtalul al ala uthmana radiyallahu anhu wa ardahu sun riga sun sa a cikin zuciyarsu suna da nufin za su yi wa sayidina Uthman tawaye dama kuma sun riga sun hada network din mintuna a baya an yi bayani akan wannan network wanda yake ainihin wato haikawa da wasiku akwai 'yan sako da ke yawo su suna kai wasika nan suna an so reply suna kaiwa wannan gari suna an so reply da aka a ƙarshe aka aika da wasiku cewa to duk a taho a haɗu a madina za ka shiri ne shiryayye amurin ne dubbira bilaidin ina fata mun gane wa tulifa fi adadihi an yi saɓani game da yawan mutanen faƙila wasu suka ce innahum alfani min ahali misir akwai mutum dubu biyu daga cikin mutanen misra wa alfani min ahali kufa da mutum dubu biyu daga cikin mutanen kufa wa alfani min ahali basra da mutum dubu biyu daga cikin mutanen basra waƙila wasu kuma sun ce innal kulla alfani a'a dukkaninsu ne idan an haɗa mutanen garuruwa guda uku sai a samu mutum dubu biyu waƙila gairu zalika an faɗi magana da ma ba wannan ba walaisat hunaka ihsa'iyya daqiqa malam ce babu wani lissafi na keke da keke ne babu wani lissafi na keke da keke da zai faɗi rijista da yawan mutanen walakin nahu sai da yadda abin yake la yakilluna an alfaini su wuce ba sa gaza mutum dubu biyu wala na an ta alafin bi ayyati hali min al'ahwal sannan kuma ba su wuce mutum dubu shida ba ko ma ta yaya ne mafi karanci ka ce dubu biyu mafi yawa ka bar shi a dubu shida dakhalu madinata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan runduna ta 'yan tawaye suka shigo garin madina birnin manzon Allah alaihi salatu wassalam wa kana ula'ika alqawmu min fursani qaba'il kuma dama mafi yawan waɗannan mutane sa daga cikin jaruman mutane a cikin kabilunsu jarumai wa ja'u li'azli Uthman ja'u li'azli Usmana sun zo ne wai dan su kwabe sayyidina usman daga shugabancin shi su mishi jiwo mulki imma bit tahdid ko dai ta hanyar wato tsoratar da shi su mushi su ja mai kunne ya ji tsoro ya sauka ya murabus wai ma bil kuwa ko kuma idan ya ki su cire shi da karfin tsiya ko ana ha maza ana ha mata ko an ki ko an so wa hasaru baita Usman, suka zo suka kewaye gidan Sayyidina Usman suka hana shiga da fita radiyallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya kara Usman yarda malam yace fi awakhir bil qa'da wa amaruhu an yakhla'a nafsahu sun fara wannan aiki a ƙarshen zulqa'ada sukan sa shi lalle ya yayi murabus ya cire kanshi daga wannan mukami wastamarra al-hisaru ila thamina ashara min zulhijja haka suka ci gaba da tsare gidan shi suka hana shi fita suka hana kowa shiga sai wanda suka ga dama har zuwa sha takwas ga watan zulhijja wa huwa yawmu maqtal Uthman wannan date na 18 ga watan zulhijja hijira da shekara 35 shine ran da aka shirya na usmana Allah ya kara mashi yarda radiyallahu tabaraka wa ta'ala mala yace wa qila al hisara istamarra 40 yawman yace sun tsare shi ne gwargwadon kwana 40 wa qila ghairu zalika an faɗi magana wadda ba wannan ba wasu ce kwana 20 wasu ce makamancin haka lakinnahu la yazidu anil wahidi wal arba'ina yawman sai dai bai wuce kwana da ba ma ko nawa lamma husira usman radiyallahu anhu fi baitihi wa muni'a min as-sala yayin da aka tsare sayyidina usmana a gidan shi aka hana shi sallah bal wa min al-ma'i aka hana shi ma ruwa fa kana yusalli bin nasi rajulun min a'immatil fitna hatta inna ubaydallahi ibn adi ibn al-khiyar dakhala ala usmana faqala sai suka cire sun cire shi daga limanci automatically tunda sun hana shi fitowa sun ki barin wani daga cikin sabon ya limanci suka rada nasa limamu sai wannan mutum mai suna ubaidillahi dan adiyu dan khayar wanda dan kanwar usman ne sayyidina usman kawun shi ne wan mahaifiyarsa ne yana daga cikin wato ƴaƴa na ainihin baya-baya na sahabbai domin baban shi ya daga cikin at waɗanda manzo Allah ya fi musu a Makka ya rayu ya dade har ya mutu a zamanin ainihin khalifanci na Walid dan Abdul Malik a hijira shekara 59 amin 95 kuma babban malami ne yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim wannan mutumi sai ya shiga gun sayyidina Usmana faƙala sai ya ce yusalli bin nasi imamu fitnatin famata amuruna ya ce wani ne daga cikin limaman fitina limaman wannan wannan ainihin fitinan shine yake wa mutane sallah menene fatawakka ya kai halifa musulmai qala sai su ya ce as-salatu ahsanu ma ya'malu bar ai sallah ita ce abu mafi kyau da mutum musulmi zai aikata fa idza ahsana nasu fa ahsin ma'ahu idan mutane sun kyautata to kai ma ka kyauta tare da su wa idza asa'u idan sun munana fajtanib isa'atuhum ka gujewa munana wasu ita ce ka'ida addinin musulunci idan mutane sun yi abu mai kyau kai mai kokari kai mai kyau idan mutane sun yi mummuna wannan bai halasta maka kai maka ce bari ka mummuna dan ana yi ba irin wannan gurgun tunanin da ke cikin ta mafi yawan mutane a yanzu to ai kowa ma na yin kaza da haka ni ma bari na ai tunda dai kaza yanda ya zama ruwan dare bari ni ma ne. don kowa bai tsayawa a randa bawul kai musulmi bai halasta ma ka ce bari kai ma ka je ka shige ba za ka tsaya ba don kowa na zuwa ya sata jarabawa kai musulmi wannan bai halasta ma ka sata jarabawa ba ca da ke yanzu za ka ce ne kawai tun da arna na shan giya ga suna a sabon gari ba kama kawai ka je ka siyo ta kana sha ba na zuwa kuma musulmi da ke wannan tunanin tun da arna suna yin kaza kai ma bari ka je kai to me yasa za ka kawo hujja kan cewa ai kowa na yin kaza ba hujja ba ce a musulunci hujja shine menene daidai me alheri ne gyara tsakanin alaƙarka da Allah yake kuma tsakanin alaƙarka da bayan Allah shine manhajin addini ihsan gashi nan yace ahsanu ma ya'malu nasu sallah ita ce mafi kyan abin da mutane su aikata daga idan sun kyautata ku kyautata tare da su idan sun munana ku kyautata ma'ana limamin nan nasu har yanzu dai musulmi ne mai laifi idan ya zo ya limanci ya sallah ta zama sallah ta yi kyau kowa ya bi shi ya sallah idan ya bata kai kada ka bata ina fata mun fahimci wannan wannan magata cikin sa'ul bukhari a cikin kitabul azan babu imamatul maftuni wal mubtada babun da ke bayani akan limancin wanda ya shiga cikin fitina da kuma dan bid'a kisa ya kamata ahlus sunna mu shiga ta mu irin abin da yake na ce bari a tuba liman dan yayi laifi ba daidai ne a musulunci matukar yana nan a musulmi to babu kyau a ce bari a tube shi a bashi ya ci gaba da limancin shi domin da za a ce bari a cire shi to za a raba kan masallacin kenan dan automatically wasu za su goyi bayan shi wasu kuma su goyi bayan masu san cire shi kaga kai ya rabu kenan haka duk wani shugaba ko wani mai rike da wani mukami haka ya kamata a mu'amalance shi a musulunci ba a yi ma shugaba tawaye an roito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim wani mutum ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ya ce ya manzan Allah idan aka da mana shugaba sai yazo yana cuta yana mugunta ya zami sai manzan Allah ya kauda kan shi rabu da shi ya sake jiyo fuska inda manzan Allah yake ya manzan Allah bai kake so mu idan an da mana shugaba wanda yake macuci manzan Allah ya ƙara kauda kan shi gefe yake kula shi har sai da aka kafa biyu ko kafa uku wani sabi ya janye wancan ce kai ba ganin manzo Allah bai sai maka magana sannan sai manzo Allah yake ce mashi ku yi alaikum bis wa ku ji kuma ku yi biyayya ina ba ta mun da haka ba a cewa dan an ga limamin mu ya zama yaron yan siyasa yana yawo da futa ta campaign misali ko an gan shi ya je jana'izar 'yan shi'a ko 'yan ɗarika sun gaice shi ɗaurin aure ya je ko ya saki matar shi bayan ya mata dukan tsiya ko ya ƙi biya yayin shi kuɗin makaranta ko yana wata magana ta saba wa abin da muke garin daidai ne duk wannan da za su iya zama in ba a ba shi uzuri ba ko duk da haka ba su halasta mana mace shi kenan sai dai ban limanci ba matuƙar dai yana nan a haddin musulmi amma laifi ne idan laifi kowa yana yi in ya so a samu dattawa da manyan anguwa su mai nasiha su gwada mushi girman Allah suna mashi kuma cewa shi babban a cikin al'umma bai kamata yana yin waɗannan abubuwa ba in ya gyara fa biha wa ni'mat in bai gyara ba a ci gaba da nasiha amma ba a cewa a zo a yi taro ko a ce an cire shi ko ya shiga gaba zai limanci duk a watsi duk wannan ba manhaji ne na ahlus ba manhaji ne na yan boko haram yan kalakatu khawarija su ne da zaran kayi laifi to kawai ridda sai hukunci Allah shi da mu shi kenan sai mala yake cewa wannan mutumin ya shiga yau sai na usmana wannan magana sai na usmana ya ce mashi aje abu wannan mutumi daga cikin shugabannin fitina sallah wa qad dakhala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baita usman to kafin a kawo nan akwai maganar da malam yake a nan ita ce waɗannan yan tawaye kafin taron ya tsanani sai na usman ya sa an kira su ya ji me bukatunsu zama na farko da aka yi da su ya kwakwafe su ya warware musu duka shubha da ke tare da su suka fito suna murna kowa ya kama hanyar garinsu an fita bayan gari shi shugaban wannan dajjalancin abdullahi ɗan sawa sai ya zauna shi da manyan kwamandojin wannan ja'ircin suka yi shawarar to yanzu mai plan B mai ya kamata a yi aka ce ai abin da ya kamata yanzu kar a bari mutane su yi a rubuta wasiƙu a nuna cewa na Usman ne ya rubuta wasiƙun nan ya ambaci sunayen shugabannin wannan tawaga ya ce duk aka shi su shi kenan aka yi marmara aka ta wasiƙun nan aka bi sawu cewa kun gani ku ya zuwa ba ku ya ce ku tafi ga abin da kun ga wasiƙun da ya rubuta zuwa garuruwan zuwa gwamnonin shi da ke garuruwan cewa da zarar kun je kai a kama ku a kashe makircin siyasa bayan ka fara shi shi kenan suna gana ka suka ce ok to abin da faru kenan to mai kwara da suka yi kwana kawai sai kuma suka je cewa babu wani abu da saurara sai sun ga bayan shi ne a lokacin suka ci gaba da tsare shi a gida suka hana shiga suka hana fita wa qad dakhala ba'du ashabi rasulillahi sallallahu alaihi bai baita usman wasu daga cikin sahabbai sun shiga gidan sayyidina usman abbas sun shiga kulluhum yuridu difa'a anhu dukkaninsu da niyyar za su kare shi za su zo su mushi su ba shi kariya wa kana min ashhar alladhina jalasu indahu fi baiti daga cikin mafiya shahara waɗanda labarin ya tabbata cewa sun shiga gidan sun zauna tare da shi don su taimake shi akwai alhassan ibn ali sayyidina Hassan ɗan aliyu ɗan abi talib khamisul khulafa'ir rashidin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna kuma matashin da manzon Allah ya mishi take yace wannan inna ibni hadha sayyidan manzo Allah ya ce ɗannan nan nawa da kuke ganin shi shugaba ne zai haɗa mun kan al'ummata idan ta yi rikici kaga daga nan ya kamata ka fahimci wata mas'ala shine al-Hasan da Hussein dan Ali dan Abi Talib wannan babban jarumi daga cikin 'ya'yan sayyidina ali husayn dan ali wanda aka kashe a karbala Allah ya zikin shi da rama Allah ya dade shi da shi da dan uwan shi hasan suna kan gaba wajen kare usman to ya kamata wannan da ya kamata ya fahimta da su muawiya cewa babu hannun aliyu a jinin usman amma ba su fahimci haka ba saboda wasu shigoyi da zamu zo faɗa a nan gaba za ka ji su wanda suke counterin waɗannan baban su ya turo sai ce ku je ku kare babanku haka ya ce musu ku je ku kare babanku ma'ana kawu ko babba suka zo suka shigo suka zauna da kuma abdullahi bin zubair da babban jarumi sai na abdullahi dan zubair allah ya kara masa yadda wa abu huraira da abu huraira babban alaramman hadisi wa muhammad bin talhatu bin ubaidillah da muhammadu dan talhatu dan ubaidillah wanda aka fi da suna as-sajjad sarkin sallah shine ma'anar shi as-sajjad sallau ne akwai sallah wannan wani babban wali ne saboda tsantsainin shi da ibadar shi ake ce mashi ainihin wato sajjad yana da labarai masu ban sha'awa da ban mamaki a daga cikin labaran shi shine cewa baban shi wannan mai suna dalhatu dan ubaidillah za mu zo mu ci sun yi rigima da sayyidina ali shine bayan kashe usman din da aisha da dalhatu dan ubaidillah da ainihin wato a abin nan na ukun su shine waye ne suna na uku ma a dabraman nam sun haɗu sun ce su ma ba su yadda ba da abin da aka yi kuma za su ɗaufansa suka bi sawun waɗannan 'yan tawaye ƙasar iraki a can sai na ali hana su shiga ƙasar aka yi wani gwagwarmaya da wani yaƙi da aka fi da suna ainihin wato jamal waqi'at jamal to ana a kashe wannan matashi mai suna abin nan Muhammad dan Dalatu dan Ubaydillah ko abin mamaki shine shi baya san zuwa yaki ya fi goyen baya cewa sai da shi ke da gaskiya amma baban shi dinga ce mashi dole sai ya je ya fita da shi ya tafi da shi shine aka ba da labari kamar yadda Ibn sa'adi ya roto a cikin tabaqat da kuma ainihin wato malam Ibn kathir ma ya kawo wannan labari a cikin albidayatu wan nihaya cewa bayan an gama yakin sai sayyidina ali yazo yana yawo cikin gawawaki yana duba so ya kashi sai aka tar da wannan yawo a kwance hasan ya je kanshi da ya juya shi sai istirja ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga jarumin matashin nan ba quraishi sarkin sallah sai na dace an kashe shi ce eh ce an koyi asara sai na ali ya ce wannan yaro babu abin da ya kawo shi illa ƙoƙarin baban shi biyayya karanta ustul gaba ustul gaba na ibn al-afir a nan ne ma Hassan, yin baban shi wasu maganganu da suka kare zuciyar baban ya ce ai baba na gaya maka wannan yaƙin bai kamata ka fito shi ba wannan yaƙi na gaya maka bai da amfani amma kai ƙi jin shawara ta ka biyo wa shawarar wasu sai na ya ce wallahi ɗana na yi nadamar wannan yaƙi kuma na yi fatan a ce na mutu shekaru ashirin baya ya kuma da alheri sai na hassan ya ta kokarin ya hana baban shi fita waɗannan yakoki amma yan ba na iya sun riga sun yawa shi za yan shi'a ba ruwan su shi ba ka jin yan shi'a suna ambatan shi suna zugugutan shi tare da cewa yadda suke sai da cewa an kashe shi haka aka kashe hassan mun karanta anan sai na hassan matar shi ta sa shi guba ya ce mutu me ya kai wannan cin amana matan shi ta samu shi guba ya ce mutu jika manzo Allah ba jama'a mata ko mata aure mata sunna ba ta duru ba mata sunna suna abun kunya kasan nan fa a duniyar nan ga da ana tarihi ta cewa ta sawa wani babban mutum kuma mijinta babban irin wannan mai daraja dan aljanna guba abin ciya ciya mutu abin da yake karya kawai shine cewa da 'yan shi'a suke wai mu'awiya ne ya sa ta sanya guba ya biya ta wannan ƙarya ne bai da isnadi amma tabbas mata da masu saba haka wani ma akan kawai ta ji labarin yana son wata halama watan ma ba shi ke santa ba so ake a bashi sai ta to bari a yi asarar shi gaba ɗaya sai ta kashe shi mata sun shayi wannan ko <laughs> daga jin jita-jita ya daga daga irin imanin ta da irin ta kawai Allah ya shi kyauta wannan yaro haka ainihin wato aka shi babban mutum ne mahaifiyar shi ta ce wannan mata mai suna hamnatu yar jahash yar uwar zainabu yar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun tuna hamna hamna wadda aka ma bulala a kissar wato eh, ifki na na ainihin wato ah, Aisha Allah ya musu rahama gaba da Allah ya dade su to wannan ya daga cikin mutanen da suka shiga suka ce za su kara Usman wa qad shahiru shaharu sifahu suka fito da takubbansu suka zare su daga gidajensu fi wajihi ula'ikal bugat suka fuskanci waɗannan 'yan tawaye alladhina aradu qatla usmana radiyallahu tabaaraka wa ta'ala waɗanda suke nufi kashe sayyidina usmana Allah ya ƙara masa yadda karanta littafin albidayatu wan nihaya a cikin mujallad na bakwai shafi na 180 da ainihin hudu waja'at ummul mu'minina safiyatu ala baghlati sai kuma ga uwar mu'minai matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi salama safiyatu bintu huyay wannan kyakkyawar mace din nan mai iya girki wadda manzan Allah sallallahu alaihi yake ji da ita saboda iya girkinta manzan Allah ko baya ɗakinta, ta kullun sai ya biya ya gaishe ta saboda da alheri ita kuma ta iya ji da miji ko da yaushe ya shigo ta da abin da ta aje mishi yau ta aje mishi farfesu gobe na kibi jigu na kaza haka tana bashi varieties yau ta aje mai salad wannan barbecue menene ba ta barin shi fito ya shiga fito haka da haka wannan mata ce mai alheri shi za aisha tana jin kishin wannan mata za ga aisha tana tana ainihin wato ta tsayawa aisha a rai radiyallahu anhunna ajma'in duk sanda zaka ji aisha ta yi wani rigima to da safiya take har ta ce manzo Allah ta rana ni ban sa da gani a cikin wannan yar gajeren matar ba <laughs> ita kuma aisha saboda an ba labarin cewa san baleliyar mace doguwa farasal baka taba ganin kyakkyawa irin ta ba to tana ganin wanda mu da muke dogaye kyawawa ƙureshawa mutum mai matsala yake da wata bambisiriya yan gajera a tsayin da mata suke aka hain mata suna faɗa wannan kalma a ce me ya gani a jikinta <laughs> ni wallahi ba san abin da ya gani a jikinta ba da yake su kuma haka suke bayan Allah wani ma gantsan da ke bakin ta kawai zai gani ya burge ya burge da kaya yaƙon da rage gani ya leko to shi ne zai burge shi kana ganin wannan matsala ne <laughs> ba haka bane to wannan matar lokacin tana raye sai ta taho ala baglatin kan wata ainihin alfadara ya quduha maulaha wani bararren bawanta mai suna kinanatu yana ainihin jan linzamin wannan abin binnan abin nan bagla alfadara falaki hal ashtau sai ga ashtau kai ga yi sunan kasan dan bala'i wannan ya daga cikin jaruman jagororin wannan ainihin wato a wannan fitina sunan shi maliku burul ashtar maliku burul ashtar an za za ambace shi a gaba jarumi ne tsararren jarumi ya yi yaƙe-yaƙe ya kai ya kawo game da ainihin wannan rikici ya shiga ya fita har a ranar da aka yi waƙatu siffina tawagar rundunar da yake wato jagoranci sun kusa su ruguza muawiya sai aka ce ai ga su muawiya sun daga tutoci dauke da qur'ani suna cewa a zo qur'ani ya sulhu sai na ali kuma ya bada oda cewa a dakata haka da har yana cewa ma mu a bar mu mu karasa su sai aka ce a'a oda ce daga amirul mu'minin sannan sai ya hakura at-tarkir babban jarumi ne lokacin da aka kashe shi amur dan as yayi murna kwarai da ya kashe saboda ya tsaya musu a rai a can misira aka ja kashe ya daga cikin mutane jarumai masu iya kisa wanda suka yi haɗa makircin yaƙi kuma ya yi ƙoƙari a yaƙe-yaƙen musulunci kuma dukkanin rigingimunan da aka yi ya tare sai na sai na ya ji mutuwar shi kwarai kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin tarihul islam da sauran malamai sun ba da labari to wannan ashtaru a lokacin yana ganin ta kawai yake ta kife ne me ya yi yayi fadaraba wajen baglata sai ya bugi fuskar wannan taguwa wannan abin na alfadara har aka ce ta yi tiga tiga kamar ta faɗi da matar manzan Allah faƙala ita ce ruduni ta ce kuyi kwana da ni layaf ta huni hadha kan kada wannan karen ya kunya ta ne ba zan iya wannan rashin mutuncin ba kuma da ni da ka ce kwana ta koma gida abinta ita tsammanin ta idan an ga ta da karamarta da matsayinta na uwar muminai da abin ta faɗa za a ji a ce in dai su muminai ne ga uwarsa tana musu faɗa kowa ya watsa tafi gida ko ashe ba masu biyayya ga iyaye bane da aka ce ku bar ni in koma ta yi kwana ta ba abinta ma'ana idan bala'i ya bala'i mutanen kirki koma gefe suke kawai su ba ka shiga cikin shi mun karanta ran nan cewa fitina idan ta zo na zaune ko ya fi alheri akan na tsaye na tsaye ya fi alheri akan wanda ya je inda take wanda yin take ya fi alheri akan wanda ya hura wutar fitina Allah ya shirya da shikenan walakin na Uthmana amara sahabata bai adam lil kitab sai na usmanu sai ce a'a bai ba kowa umarnin ayyaki ba shi fata wanda ya ba kanshi a lokacin shi ne idan ya bari aka yi yaki za a zubar da jini ko ta ko'ina dole za a kashe kowane bangare to da a kashe kowane bangare a yi asarar rayuka da yawa bari shi ya ba da ran shi ya yi asarar ran shi shi kenan a zauna lafiya fata wadda ya kenan nan kai shi cewa bari shi suka kashe ba to a bari su kashe shi shi kenan an kashe shi komai ya kare. da haka ake gane shugabanni da mutane na kirki wanda za su iya haƙura da interest ɗinsu manufarsu don al'umma amma duk mutum za ga manufar shi ta kuma mai muhimmanci mai ta al'umma ƙarya yake ba shugaba na ƙwarai bane with reference to abinda ƴan majalisar Najeriya suke yanzu za su tofe da shugaban ƙasa wannan maganar banza ce jama'a babu shakka shugaban ƙasar Najeriya ya yi laifuka da tumbukewa amma ba su gani ba sai da ya musu laifi su kansu duk abin da aka na kashe al'umma da irin intihakar da aka yi ma watan tsarin mulkin Najeriya da suka yadda da tsarin mulkin wanda shi ya ba su dama suka rike wannan mukamin suka zo na wannan kujerun duk ba komai ne sai da aka kusa shekara hudu Don kawai su an biya buga musu tiya gas na awa biyu kawai wannan shi ne laifi ga mutane da kashe a Gombe da Maiduguri da Sokoto da Kebbi da Damaturu sun fi dubu a kirga duk 'yan Najeriya da kashe waɗannan ba matsala bane su su ba su da rai kuma wai da tunanin suna wakilta 'yan najeriya duk da gigimin da ake ba matsala ko kuma matsalar ba ta zama matsala ba sai ta shafe su shi sa na rantsi da allah ku zo na riko ba mai yi ko ba za su ci nasara ba duk da abin da suke yi abin kirki ne ko tunda ya yi laifi a hukumance ko ba su ci nasara ba saboda ka'idar yaƙi kenan ai wannan yaƙi ne ka'idar yaƙi shine sai in kana da niyya ta ƙwarai haka sai na usman ya ce a umar ya ce ma sojojin shi ya ce da ku da waɗannan kamar da za ku yaƙe su bambancin ku da su kawai shine ku kun imani da Allah amma ba ka ku mutane ne su wa mutane ne sun yi shiri kuma kun yi shiri me ne taimake ku kansu shi shine imani da kuka da Allah kawai da haka kuna zuwa idan kuka aje imanin ku a gefe kuka ɗauki san rai to sai Allah ya zara hannun shi daga kanku sai ya kyale tsakankanin ku wanda fi kowa shiri kawai shine zai nasara to yanzu yadda suke kenan da kullum Jonathan su yan majalisar dokoki kowa kawai shirin shi ya fushe shi kuma ya fi su tun da ya fi su rike da madafun iko masu karfi a constitution din ko ba gaskiya ce da su ba za a zagaya ba su kudi kuma za su karba shi sa jama'a talakawa ku na murna sai su cire shi ku na murna abin yi bakin cike cewa ba su tashi cire shi ba sai yanzu da muna da a ce muna kallon tarihi muna kallon abin da ke faruwa amma mutane sai murna suke a gari za a cire goodluck jonathan za a impeaching din shi abin mamaki kuma hadin manyan 'yan siyasa abin ya bani mamaki yan siyasa da muke tare da tunani da hangen nesa wai su ma suna Allah Allah wai a cire shi wala ba zai cire da haka ba Najeriya jama'a matsalar ta shi shine ba mu da leadership ba mu da shugabanci wanda yake is ready shugabanni da suke da ready su yi wannan abin da ake cema tadhiya sacrifice irin abin da na Usman yi mutum ya ba da ran shi da jinin shi da rayuwarsa don al'ummar shi wannan lokacin ya wuce wani sun wuce they are not ready to stand up to the expectation even even the lowest step na abin da ake tunani daga gare su they are not ready to stand to it kowa kawai me ce tunani kawai shi. ragama ta dawo hannun shi in ba da kawai yaushe za a ce musulmai suna gogori akan kujin shugaban kasa yanzu arna sun ba daya musulmai kowa ya fito ya ce shi ma sai shi don me yasa wani ba zai hakura ba ya zama abun kwaikwayo abun ambato a tarihi kowaye ko da yana gani ya kowa cancanta ya ce kai jama'a ni na hakura don rikici yaro wani ma ya ce ni ma na haƙura kullum ko zaɓe ake na ƙungiyar ɗalibai musulmai sai ga mutane musulmi ba da mu a nan cikin jami'o'inmu da makarantunmu sai har na su fito ɗan takara ɗaya sai musulmi su fito su biyar kowa a yi a yi da shi haƙura ce shi ba zai haƙura ba kuma da tunanin wai yanayi ne don al'umma ba al'umma sun ce ka haƙura kai da kace ka yi da su sai ka ce kuma ba za ka haƙura ba kuma da su kake sai an zo mu raba ƙur'unmu gaba ɗaya ga junanmu su kuma su tara nasu guda ɗaya sai ka ji ya kai labari yanzu me yasa duk kudancin Najeriya kafirai babu wanda yake son shugabancin kasa ne babu wanda ya ce yana so ku duba ba babu wanda ya ce yana so ko a PDP musulmai ne suka faru suna so a PDP ma wanda suka ce suna son su musulmai ne su ma ko yan arewa amma a ɗaya jam'iyyar ba APC to yan arewa ne duka ga sunan su wajen nawa kuma kowa ya ce wa dole su shi to ya za a yi kenan shi ya cancanta shi ya fi kowa dacewa haba jama'a ina zamu kai kanmu wallahi ba mu shirya gyara ba a nan gaba ɗaya ma yaudarar kanmu ne in dai aka ba ta tafi to mu shirya wani bala'i na shekara ko wanda zai kai ya kai wanda ba zai kai bai mu na rantsi da Allah amma akan ne da ake ko wallahi ba dauko hanyar gyara ba Allah ubangiji ya shirya da mu sai dai kawai mu ci gaba da roƙon Allah ta tunanin Allah ya kawo mana mafita amma yadda muke din nan ko ba mu dauko hanyar gyara ba jama'a yadda dai muke wannan kara zuba da wannan mugun tunanin ba ƙananan ba manyan ba kowa kudi yake tunani kowa baya tunanin a tsayin dan takarar da shine ya cancanta wanda ake da yaqini ko ake da marin jayin zaton zai yi abin alheri ana ji ana wa da cancanta sawa'un delegate din ne sawa'un zaɓe ne na gaba gari sai a zo a ba mutane wasu 'yan kuɗaɗe waɗanda kafin ma makon zaɓen ya wuce sun kashe su su kuma cikin su sai kuma su je su jefa wanda ba shi ya cancanta ba ko kuma ba a jefa mishi ba su je su murɗe a bashi a wai gari a ce shi ya ci a ci gaba da bala'in shekara hudu abubuwa iri-iri a ta ganin su waɗanda ko a mafarki ba za ka gansu ba yanzu in ka mutu ka je lahira ka gamu da ɗan najeriya da mu shekara ashirin duk abin da za ka faɗa mai sai dai ya gaskata ko lahira ba a ƙarya amma Allah da ce ƙarya ne najeriya nan da kake ganin ta wadda take da rikice tuntuni amma ba taɓa kaiwa haka ba ai idan an mutu ai abu da ya roto ana gamuwa da mutanen da ka sani ko za ka yi ba su labari to duk wanda ka mutu yanzu ka gama da shi a lahira wallahi ka ba shi labarin abin da yake a najeriya yanzu zai ce ƙarya ne don da lahira ba a ƙarya ne kawai so lahira ita gidan gaskiya ce kawai shi yasa amma wa lahira sai ya ƙarita ka jama'a wani irin bala'i ne wanda muke ciki kullum a ce an kashe mutane an harbi an buga bom an yi kaza kuna nan zaune a abuja kuna shan ac duk wannan ba matsala ba ne wai sai dan kawai an buga muku tiyakas tiyakas ɗin da a cikinsu babu wanda ya wuni a sume duk wanda ya suma a cikinsu bai cimin talatin bai farfado ina yaran da aka shi musu iyaye da matan su ga marayu da wanda aka kama aka mai da su bayi aka mai da su sadaka aka mai da su da waɗanda aka kashe da wanda aka ba a san ma inda suke bila adadin ina sojojin Najeriya da aka kashe waɗanda ba san iyakansu ba ina iyalansu waɗanda ba san ina mazajen suke ba suna nan burjik a ko ina ba a musu komai ba ba a ba su diya ba ba a kai koda ma irin abin da ake a ce bari a a yi tunawa da sojojin najeriya da 'yan boko haram suka kashe ba taɓa yi ba har yau a ce kawai bari a waje wata rana a zo a musa addu'a ko da irin ta kafirai ci ba taɓa yi ba kashe su kawai ake wasu ma ba su jin labaran kashe nan wansu wala sai a jarida guda nawa duk waɗannan ba laifuka ne kuma shugaban ƙasa yana nan kuwa tare da shi kuna da abin da kuke kuma duk wanda bai kai laifi ba kuma wai sai duk abin da aka kwashe na kudin Najeriya da aka ji labarin an kai kaza an kwashe kaza an kwashe kaza an yi breach na constitution ba a san iyakarsu ba duka ba laifi bane wai sai da buga musu tear gas kawai shine laifi kuma mu kuma da talaka saboda bamu da kan garo mu riga goyen bayan wannan dukan su iri ɗaya ne jama'a ya kamata mu fahimci wannan in za su jawo shi mu su jawo shi mu gaba ɗaya dukan su iri ɗaya ne ba su da wani bambanci da musulmansu da kafaransu duk ɗaya ne ya kamata mu san wannan illa man asama Allah wala dole faɗi wannan magana kuma ya kamata mu dawo cikin tayin mu talakawa duk wanda aka je aka bashi kuɗi ya jefa wani ƙura'a ka san kamar yadda ake faɗa ne a riya ko an baka ladanka ƙarshe wallahi sai ka fi talakawan gaba ɗaya shan wahala ko naira miliyan ɗaya za a baka yanzu a kuɗin najeriya ka jefa mutum ƙura nawa ce wata fita daga daga cikin lissafin talakawa ba naira miliyan ɗaya saboda amma ku guda za ka shi ta ka nemi ba ka sa abin da ka da ita ba naira miliyan ɗaya kuma babu shegin da ya baka wannan kuɗin ba an baka da yawa gugun yawa shine dubu hamsin bai ka sai roba roba ma'ala yes to me wannan jama'a ya kamata mutane zawa cikin daidai su dole ana buƙatar shugabanni wanda za su iya ba da rayuwarsu da iliminsu da hankalinsu da lokacinsu don al'umma ba don kansu ba to wannan shine sunan littafin shino a ce the trouble with nigeria matsalar nigeria kenan nigeria ba ta da matsala a yanayin ƙasa ba ta da matsala a yanayin ainihin wato inda take ba ta da matsala a albarkatunta ba ta da matsala da mutanen ta da matsala da tsarin da ake bi na shugabanci wanda kuma ba wai tsari ne rubutacce ba tsari ne kawai na san rai ba a samu shugaba wanda yake mai zuciya da kakkiya ba je ka binciki tarihi da tawara suka sani sai ba sun san wannan tarihi sanda mutala ya juyin mulki ranar farko da mutala ya kan gadon sarauta a Lagos aka wayi gari ba a yin duk wani iskanci ba a obatakin na karya babu gosulo na banza karfe bakwai da rabi kowa na ofis kawai saboda an san tarihin cewa wannan jarar na soja no nonsense ne rana guda mutala ku zo ku bincika wani tarihi baba an yako ba haka ba saboda mene idan akwai shugaba na gari mutane da kansu za su fara tunanin to lokaci biyayi da muwa ba za mu komai da banza ba ba ganin ko liman ne a masallaci idan mutane suka jo limamin da an san yana sallah mai kyau ba a yin cip cip cip din nan ko za su yi a natse su shigo da za su samu amma ana jin ɗaya ba a kusa za ta ba tsuwa saboda an san ba wa wa'ana ashe da irin shugaba shi ke juya irin mutanen sanda manzu Allah ya zo maka ba gaba ɗaya ana cikin bala'in fasaji ba amma sai da ya gyara ta ta zama ƙasar imani to wallahi muna buƙatar shugabanni ire-iren waɗannan tun daga tun kansila har shugaban ƙasa ku da kuke delegate ku ji ina ina yama da yake ku ji wannan wallahi ku je ku zaba mana na na kirki kan ku je ku zaba na banza kuma ga mu mutanen ku yan siyasa ya mala su zaba mutanen kirki in ba ka ba ku za ku talakawa ne kawai gaba da mutane su zama kawai ba su da confidence akan wani ya kuma go sai an mushi dukan tsiya wallahi Allah shi ne mu ci a daki kowa ba amma dai muna gami ne saboda akwai matsala Allah shi kyauta ya kamata dai mutane su ga cikin tattayin to kaji irin sai abin sai na Usmani yayi shi ya bada rayuwar shi yace a kashe shi in an kashe shi shi shikenan jinin shi kadai ya wadatar da jinin musulmai amma Allah cikin ikon shi ashe kashe shi din kadai ba zai isa ba alal akal da ya iya kiyaye jinin sauran sahabbai da jinin sauran mutanen kirki amma kashe shi ya jawo bala'in da ya jawo shine mala yace walakin Uthmana amara sahabata bi adamil qitali bal innahu jaa fi ba'd riwayati an alladhina ja'u lid-difa'i an Uthmana akthara min 700 min abna'is sahaba ya zo a ta riwaya cewa sama da mutum 700 cikin 'ya'yan sahabbai suka zo suka ce za su kare shi ya ce a'a walakin hatta haula isabami'a la na ila adadin ulaikal bugati ala alqawli bi anna aqalla adadihim adadi adadi innahum annahum alfani ce amma kan ko mutane 700 ai ba su kai yawan waɗancan yan tawayen ba waɗanda aka ce karancin su shine mutum 2000 yawa kuma mutum 700 da aka sai ga idan mutum 700 din suka yi karo da mutum 2000 nan ko 700 ɗin nan dubu shida za a kashe ne a yi jina-jina kuma waɗannan da za a kashe 'ya'yan sabai sun fodantar daraja da kima da musulunci sun fi su amfani a cikinsu akwai malamai akwai alarmomi akwai mahaddata akwai manyan masana mutanen madina za ka sai ga kai bai dace ya bari a wannan faɗan ba a zubar da wannan jinin ba kawai sai ya haƙura ya ce a kawai shi kenan a bari duk abin da suke so su yi a an abdullahi ibn amir ibn rabi'a kala Kuntuma ma Uthman fi dari ina tare da Usman a cikin gidan nan fa qala a'azamu a'azumu ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'a illa kaffa yadahu wa silahu yace na bawa kowa da yake jin na isa na gaya mai yaci na bashi doka cewa kar ya sa hannun shi ko makamin shi a wanda yake dokar da ya barki ce duk wanda na isa na gaya mishi ya mai da makami ya tafi gida kwargu da su jama'a ina ma a ce shugabanni su yi haka yanzu Allah shi kyauta wannan magana ma da ce tana cikin al-musannaf da ibn bishe ba a cikin ainihin lamba hadisi na 19508 bi sanadin sahihi wa ibn sirina qala jaa zaid ibn thabit ila uthman radiyallahu anhu fa babban sahabi zai dan sabit ya usman Allah ya kara masa yadda ya ce al ansaru bil babi ga mutanen garin madina a kofarka sun kawo maka ɗauki faƙalu sun ce in shi ita an na kuna tsarar lahi marataini kama kunna ma'an nabi salama na kunu ma'aka idan kana so mu zama masu taimakon allah karo na biyu irin yadda muka taimaki manza allah za mu taimake ka faƙalu usmanu amma qitalun fala ce in dai taimako ne ta hanyar yaƙi. na ce a'a ba za a yi yaki ba wannan ma cikin tafin ibn sa'ad musannaf ibn abi shayba a cikin lamba hadisi 1509 da isnadi sahihi har ila yau wada da khala ibn umara ala usmana sayyidina abdullahi dan umar ya shigo sayyidina usmana fa qala usman sai usman ya ce yabna umar undur ma yaqulu haula'i je ka jiyo mu waɗannan ko me suke cewa ice ko mun rabu da su sun je sun bar maganar nan sun dawo me suke nufi sai sayyidina abdullahi dan umar ya ce yaquluna ikhla'aha suna cewa ne ka tube wannan riga ta hadifanci wala taqtul nafsak karka ja a kashe ka karka kashe kanka fa qala ibn umar sai ibn umar yace idza khala'atuha idza khala'ataha wai to yanzu idan ka cire wannan riga ka ce ka tuba kanka kai murabus a mukhalladun anta fi dunya yanzu nan zaka tabbata a gidan duniya ne dan ka ce ka rasa kashe kai yanzu ka hakura da shugabancin fa qala usmanu la usmanu yace a qala abdullah ibn umar da Umar ya yace fala ara an takhla'a qamisan kam masakallahu ni bana ganin dacewar ka cire rigar da Allah ya sa maka fatakunu sunnatan abin ya zama mana al'ada kullama kariha qaumun khalifatahum aw imamahum khalaqu ya zama duk sanda mutane suka zama suna kin wani shugaban su ko wani halifansu kawai su ce za su cire shi idan da ake nuna yanzu a tsigewa na tsigewa ne ba musulunci mai dama demokradiya ce duka kafirci ya dama ba a babu wani tsige shugaba a musulunci babu shi sai na abdullahi umar ce kai zama mana al'ada duk sanda aka ƙi wani shugaba wani baya san shi sai ya ce a kawo motion na tsige shi a fara ɗaukar suna mutanen da ba su san shi cikin. kamun ka kara sai ka ce ya zama tsigaggi ce to kada a yi wannan a musulunci karka cire rigar nan kuma dama manzo Allah ya ce mishi idan aka baka shugabanci idan wasu ka zo suka ce ka sauka ko a kashe ka karka sauka ka bari su kashe haka manzo Allah ya gaya daga ƙin sauka da ya yi ba wai tsabar san mulki ne. a aiki ne da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan littafin al-Imam Ahmad mai suna Fada'ilus Sahaba da isnadi ingantacce wannan riwaya a cikin lamba ta 767 to ana nan ana nan wa qala Usman li abidi sayyidina Usman yana da bayi sai ya ce da su kullu man wada'a silahahu fa huwa hurrun li wajhillahi duk wanda ya aje makami a cikin gobe yaki ba na yanta shi dan Allah ya je ya zama da fa huwa allazi mana annasa min alqital kunji sayyidina usman shi ya hana mutane su faɗa, kuma haza amma duk da wannan faqad hamala arba'atun min shubban quraish Bidima, bid-dima humila arba'atun min shubban quraish mutlakhina bid mahmulina kanu yudafi'una an usmana duk da haka sanda aka kashe shi sai da aka kwashi mutane hudu jina-jina daga cikin 'yan sahabbai wanda suka ƙi tafiya suka tsaya aka yi gwagwarmaya da su aka kwashe su jina-jina da jini su ne hassan ɗan aliyu abdullahi ɗan zubair ruwan ɗan hakan da muhammadu bin hatim da kuma matashi ita ce ainihin wato arwa bintu safa wata wata kyakkyawan mace mai daraja yar manya sai na usman yana aurenta ta ita take ainihin tare da shi har zuwa sanda aka kawo mishi sara da makami wannan mata ta sa hannunta waɗannan 'yan takife suka sare mata hannu tsinta da hannunta suka sare hajjima ta ƙwarai ke mata da ta ji kawai ta ji ƙarar mota ba ma fahim fashi ba ne ƙarar mota da dare kawai ta saƙi ko ta fitsari a wandanta a wannan ba matan manya ba ce mata 'yan gayu ce wani amma dai mutum jarumi ne shugaba na ilimi ko na sarauta ko na siyasa ko na addini yana da bukatar mata ne jajircewa wadda ta ita ya shiga gwarmaya yanzu ba ka ganin yanzu kaddara misali da a ce manzala yana auren wata gidajiya ce da ya ce mata na ga aljani sanda ya fara ganin mala'ika ya za a yi za ta kwana gidan za ta gudu gidansu ne kawai da ce to wallahi ba zan yi zama da kai ba aljani amma ita take ce mashi a'a karka damu ba aljani ba ne Allah ba zai wulakanta ba ita fara encouraging din shi ba ga bukatan ya zama kana da mata wata ke da kenan ba ganin ko 'yan siyasar da su da matan suke zuwa waɗanda suka yi gwagwarmaya sai ga mace ta jajirce tana ta ana ta kamfe da ita <laughs> ba ga bane ba a ce a fitar da su a kamfe bane muna kwatance ne yadda abin yake jama'a ina fata mun gane wannan eh sunan ta arwa kaga sunan kuma ta mai wala ya tafi mun na zan zan zan ga muku mutum sunan wani babban mutum ne a cikin larabawan jahiliya eh zan dan ga muku suna idan na tuna insha Allah ta kenan arwa ya kamata an maka yawa sai ka sai ka sa mata suna arwa kace sunan matar sayyidina usman ne kai mata mai suna ka manta da ita ko ta fuka kaka daraja na fata mun gane wannan man qatala usman wa ne kashe sayyidina usman su wa ne sai kashe shi ba da an husira usmanu tasawwaru alaihi baita faqatalu radiyallahu anhu bayan an tsara usman sai suka haura katanga suka kashe shi Allah ya kara mushi yarda wa huwa wadi'un al-mushaf bayna yadayhi sun kashe shi alaniya tare da Qur'ani a gaban shi yana karantawa qila lil Hasan al-Basri an tambayi Hasan al-Basri wa kana al-Hasan al-Basri kada asha tilka al-fatra sayyidina Hasan ya rayu wannan zamani ya shaida wannan rikici annahu min kibar at-tabi'ina dan ya daga cikin manyan tabi'ai sai aka tambaye shi aka ce A fi man qatala usmana ahadun min muhajiri na aw ansar shin da gaske ne a cikin wanda suka na usman akwai wanda daga cikin mutanen makka ko madina faqala sai ce kanu a alajan min ahli misr yace a a wasu gwarawa ne waɗanda bai bayi waɗanda ba larabawa ba daga cikin mutanen misra sai dai akwai wata magana jama'a malam bai ambace ta ba anan amma dole mu faɗe ta domin tarihi ya tabbatar da ita akwai mutane biyu daga cikin 'ya'yan sahabbai wanda suke da hannu dumu-dumu a cikin wannan abu walil asaf ɗaya daga cikin ne muhammadu ɗan abubakar siddiq radiyallahu an abi wannan mutumin wannan yaran, ɗan gidan asma'u 'yar umaisu sai na ali shi ya shi bayan baban shi ya rasu bayan sayyidina abubakar ya rasu sayyidina ali ya auri asma'u yar umais shi ya rike shi hannun shi ya taso to sun samu wani sabani sayyidina usman ya shiga cikin runduna ta ƴan misra da suka dawo da wannan tawaye ina ba ta mafanci wannan yadda labarin ya zo dan labarin ya tabbata ce dole sai an faɗe shi wannan shine tsiyan tarihi dole in an yi sai an ji da aka dawo aka zo ya shiga cikin wannan abu dumudumu ya daga cikin wanda suka fara haura katanga suka shiga inda sayyidina usman yake ya je ya rike gemun sayyidina usman ya ja gemun haka sai usman ya ce mishi haba dana saki gemun nan babanka ya girmama gemun na girma mai gemun nan da aka faɗa mai haka sai ya ji kunya sai kawai ya kwana ga gana shiga ban dauka ba tana buɗe barau dole yana ciki amma dai shi bai ɗaga makami ba sai ya kwana ya fita to daga baya can bayan an ga wani rikicin wasu masu goma sai na usmana suka bi shi har misra suka je suka kama shi suka yanka shi saboda wulakanci da suka mai suka samu mushen jaki suka fasa cikin mushen jaki suka dirmusa gawo shi a ciki suka banka mata kin wuta da suka mai kenan Allah ya ji kansu gaba daya sai kuma na biyu shine Muhammad ibnu Abi Huzaifa Huzaifa ne da ka sani sahabi zai abu zai ba dan utuba wannan babu makaranta alqur'ani dan shi yana cikin wannan rikicin shi shi kuma wani abun ban haushi da takeici sayyidina usman ya rike shi a gidan sayyidina usman ya taso da ya taso mutane ya ce yana so a bashi mukami usman ya ce mishi a ba ka rike kowane mukami ba ka dai ci gaba da zama har ka daidai lokaci sai ya fushi aka tashi tafiya jihadi kasan misra ya bi wannan jihadin ya tafi shi ma da ya dawo a cikin wannan karafka tasu shi ma yana cikin wannan ainihin aiki na rashin hankali shi za jama'a kamar da muka faɗa tiran dai da kake ganin rayuwarka kai kokari yi abun arziki kar ka yadda ka zama gaba gaba a cikin fitina a cikin aiki na rashin mutunci ko tashin hankali ko raina manya ko barna ko fasadi ka kasance da za a yi kai suna akan alheri ko kuma kada kai suna akan komai ya maka alheri kamar ta salin alin mun da hadisi da manzo Allah ran da yake cewa farkon abin da ko ba anan bane makanta da shi a cikin bukhari da abu dauda farkon abin da zai fara riɓewa a cikin dan adam shine ciki ce da ka idan zaka ka samu hali kada komai ya shiga cikin cikinka sai mai tsarki to kai haka. yace sannan kuma farkon rikicin da zai fara halakar da mutane ranar kiyama shine rikicin jini ana binka jinin wani yace idan za samu hali da maran kiyama ba a binka ko kwankwalatin jini guda daya kwarfin jini guda ɗaya kowa yace kai haka kar ka saki a ci ana binka jini ko da wanda ka fasa wani goshi ne ya zuba kwankwalatin daya kar ka yadda a same ka ɗaga makami ka buga wani ko ka ji mushi raunin da ka zama mai da jini to waɗannan ka ji iyaka abin da suka shiga kenan to in har za a ce wasu daga cikin madinawa sun shiga wannan rikici to waɗannan guda biyu Allah ya gafarta musu da su kuwa to sai fa waɗannan baƙi ga sanan walakin ru'us ma'rufa shugabannin an san su akwai wani mai suna wahum kinanatu ibn bishr akwai wannan mutum wa ruman al-yamani wannan ruman al-yamani an ce shine ya fara tsara da suka kewaye shi ga su gashi an rasa wanda zai fara karfin hali karfin halin kasan sako yana da wannan bala'i waye zai fara karfin halin yin shi aka rasa sai wannan shi kowa taurin kai shi fara daga mukami ya sara mushi wa shakhsun yuqal lahu jabala akwai mutum ake ce mishi kuma jabalatu wa saudanu ibnu humran wannan ya daga cikin manyan khawarija manyan yan kalakatu wanda suka wasu na altawai wa rajulun da wani mutum kuma yulaqabu bil mauti ana ce mishi mutuwa al aswad bakan mutuwa saboda mugun halin shi min bani suddus wa suddusin wakila an ce kuma akwai mai suna malik ibn al ashtar an nakhai shine wancan da muka ambata a baya wanda aka ambata a bayan wancan babban mayakin waɗannan su ne shugabannin fitina wa haƙula ikanu ru'usul fitna allati ala usman waɗannan su ne shugabannin fitinar da aka tashi aka yi usman amma man shara qatlahu wanda ko shi ne ya yi ainihin asalin wanda ya mushi saran da ya cire ransa falmashuru annahu rajulun misriyu yuqalu jabala shi ne wancan jabala din an amra بنت أرطى قالت خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة نابت أينهم وتنيد عائشة شكرت دعاك كش سيدنا عثمان فمررنا بالمدينة سيمك وجه تقر المدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في هجره سيمك القرآن دعاك سيدنا عثمان الحال القرآن كان تنيسا فكانت أول قطرة قطرت من دمه ala awwali hadhihi al-aya sai zama dugon jini na farko na jinin sayyidina usmana wanda ya diga akan qur'anin nan shine fadin Allah da Allah yace fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allahu akbar kaga wannan wani arashi ayar da jinin sayyidina usmana ya zuba akai kamar tana magana da mutanen kamar tana cewa da su idan kun yi imani da irin abinda wannan da za ku kashe imani to kun shirya idan ku ku imani ba to Allah ya wadatar mushi ku da kuke cikin bala'i kamar yadda ya gaya musu ce kun kashe ni ba za ku ƙara sallah bayani ba mai ba za ku ƙara yakan kafirai da jagora da ba haka ya gaya musu da su kashe shi to ga kaman arashi ayan san arashi ko da wasu suke cewa arashi na rariya mai kashe auren wawa wai wawa ne yana matashi ta mashi laifi yana ganin wani hukunci ya kamata yi kawai yana cikin tunani ne sai yi na cewa sakatta a shi shi kuma yana cewa yaro ne saki wata akuya kawai sai wawa ya ce to ga amsan maganar shi <laughs> sai je saki matashi. shi <laughs> ara shi na rariya in jawo sawa zai kashe auren wawa aka ce mushi waya sai sai ce ai a gari ne za a cewa ya sake ta <laughs> na ruwan wa uhiya ilayya <laughs> Allah shi kyauta qalat amratu ma mata minhum rajulun sawiyya amra ta ce daga cikin waɗannan da suka shirya na usmana babu wani wanda ya mutuwa ta gari kowa sai da ya gamu da bala'i a rayuwar shi kafin ya mutu karanta littafin ainihin fada'ilus sahaba na limamu ahmad a cikin juzi na shafi ɗaya a lamba hadisi 817 ya zo da isnadi sahihi sai malam ya ce وعن محمد بن سيرين قال كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي سيدنا محمد بن سيرين yana cikin yana cikin dawafi a Ka'aba yace sai na naji mutum yana cewa ya Allah ka gafarta mini duk da yake ba sa ran za ka gafarta mini Allah ka gafarta mini amma na san ba za ka gafarta mini ba ya kulu sai Muhammad sai sirri yake cewa fata ajabtu minhu sai ya bani mamaki faƙultu ya abdullah na ce kai bawan Allah ma samitu adan ya ƙulu mitla ma ta ƙulu ban taɓa jin wannan makan shi irin wannan baka addu'a ba faƙalar rajul sai mutumin ya ce inni kun tuƙar u'titu a'taytullah ahada ni na wa Allah alƙawari ne cewa la in makkanani min usmana in dai Allah ya bani dama akan saidina usmana la asfa annahu wallahi sai na kwada mishi mali falamma qutila a fi saririhi filbait yayin da aka kashe shi aka sashi a cikin makararsa a cikin gidansa fakanan nasu ya atuna wa yusalluna alaihi wa fi lokacin da mutane suna ta shiga suna mashi sallar gawa suna mashi addu'a fa dakhaltu ni ma sai na shiga udhiru anni uridu salata ina yin kamar ni ma zan mai falon ne falamma ra'aitu anna baita laysa fihi hadu da naga babu kowa a cikin gidan kashaftu an wajihi sai na buɗe fuskarsa fasafa'tu sai na tantsara wa gawan mari mai yitu alhali yana mace ka ji baɗin take banci jama'a fa ya ya ina mare shi sai hannuna ya bushe ya yi kamar itace ya shanye ƙala bin sirina bi satan ka annaha udud na gane shi a shanye bushashe kamar hannun inda ka san itace kisa jama'a su yi bayan Allah na gari ba a cin amana su da zagi ko da cin mutunci Allah ya kyale ko ya kyale yanzu ba zai kyale nan gaba ba kar ka ga wani mutum ko ka dauka ka ganshi haka talaka ko ka san muhimmancin shi ba ko ka zage shi ita da mutane suke wannan wuta ka je randa ka kai doka wani ma magana ko ka jo ka zama mashi zagi ba ka san waye ba akwai mutanen suka rantsi Allah bai barin su tukunya akwai mutumin da manzo Allah ya gani ya ce wallahi irin wannan kwaya daya ya fi cikin duniya irin wancan wannan kwaya ɗayan wani mutum da aka ce busu-busu wanda in yaje shiga wuri ba za a bar shi ba in yaje neman alfarma ba za a mishi ba in yaje neman beli ba za a mai ba za a bashi belin ba in yaje neman ma wani aure ba za a bashi ba ko kuma yaje neman kanshi shi kuma wancan dan gayu ne cikakke manzo Allah ya ce irin dan gayu nan cikin duniya ba su da amfani a wurin Allah Allah ya fi san kwaya ɗaya irin wancan mai kyau irin wancan jaga-jaga mutane su kiyayi irin wannan abu faɗa mutane baƙaƙen maganganu zaki cin mutunci cin zarafi me asarar ka dan mutum ka mai laifi ko kai maka laifi kace mai yi haƙuri? me asarar ka ka fi shi alheri ka fi shi alheri malam ya kafu ya kamun ka da Allah ya ke shikenan ba lafiya amma kace kai din wane ka mai mushi kai shi da ya san mashiga sai ai ta rikici kaga an tara hanya jama'a ana ta bala'i da kaji sai ka tara wani abu ne kankani hala wani ne ya goga wani mota ko ya mushi wrong driving ko kuma a cikin kasuwa ne ya taka shi ko ya karo da shi haka abin da bai kai kawo ba sai mutane su ta jini suna faɗa wannan ya saba wa tarbiyyar musulunci dama ko ba dan ka game da wani bala'i ba dan dai tarbiyyar musulunci ba ta karanta da haka ya kamata musulmi ya zama mai hakuri ne mai dauriya mai juriya kuma hakuri ana yin shi ne a karan farko da zara an maka laifi ka yi haƙuri amma in sai da kaga haza kaga ba sarki sai Allah ka yi babu lada inna masabru inda sadmatul ula Allah shi kyauta to shikenan wannan kaji daga cikin ma wannan shi mari kawai yau gawa amma kaji abin da ya faru da shi wannan wannan karatu yana cikin dafin albidayatu wan nihaya da littafin ainihin wato at-tarihu al-kabir na Imam al-Bukhari da kuma Ibn Abi Hatim sun yi magana akan wani mai riwaya mai suna Isa ibn al-Minhal wanda aka ce babu wanda ya ambace shi daga cikin masu takhrijin mazaje masu jarra ji da addala su in banda ibnu hibbana a daga ji da kisa ce shararriya wallahu ta'ala a'lamu bi sawabiha ina ganin sai mu tsaya a nan insha Allah domin mun samu gabar da za ta iya tsaya wajen tsayawa kuma lokaci da ma ya riga irin inda radio din ya riga ya mana halin nashi ko sai mu tashi a wannan gaba in Allah ya kai mu karatu na ainihin gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته